mun yi makaranta tare mun yi jami'a tare muna ofis tare ka je kai bayani cikin kabarin an tambaye ka me yasa ka ce ya Allah zaka wa Allah bayanin ofis din mu da yawa kafin ma a halitta ka san zaka je ofis din Allah bai sani ba a farfar da yake yamma sai a tambaye ka me yasa kai kaza ka ce ai class mai dina ne ai kaza kaza dina ne shikenan kuma sai a kyale ka dan haka abin da duk zamu yi na addini sai mun tuntuba ya halatta ko bai halatta mu nemi malamai masoya Allah masoya manzon Allah mu nemi malamai masu jin tsoron tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan su tsantsanta mana nasiha su tsage mana gaskiya ba wai su faɗa mana abin da ranmu yake so ba menene gaskiya mu bi idan an faɗa mana mu yi kokarin binta amma su da dama sai mutane su je fatawa a cikin fatawa su ma kai ka ji an su kuma suna bukatan wannan ansa da su malam ne ne aka yake ni kike daura aure amma fa aboki na ne yana kawo mun ziyara yana da zumunci kai dai kawai dai abin da kawai dai kan shiri ne kawai in ban da wannan komai su mai kyau ne amma yana yi mun kaza to ni ma ai ya halatta in je wurin ko ko ya halatta ba ma'ana ai ya halatta in je kaga ya riga ya ba sa fatawa yanzu yake kai in dosun kawai in dosun ne aiki inda zaka ce bai halatta ba za su yi rikici da shi sai ya je ya nemi wani malaman sai ya nemi wani ustazin tun yana tambayar na sama in ba su an masa ba ya dawo samu dan ustazu na kasa kasa har sai ya an samu sai ya ba ba komai ko kuma ce abdurrat zun mahzurat ko masa kowane irin tawili da zai masa dan dai zai abin da zai ya kamata mu kiyaye mu tsoron Allah wani zai ce an tsananta hukuncin yayi tsanani sai ka tuna cewa wanda kake ganin ya tsananta shine fa mahalicin ka lokacin da kake an tsananta ba mai fassara bane ba mai jan bakin bane ba wanda ya saukar da wahayin ne shi kuma ya saukar da shi bisa ga ilimi lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kuma shi ya halitta ka shi ya halitta wancan kuma shi yace kai imani kai yace wancan yayi imani kuma ya yi wancan din mallakar ka ne kai wancan din ba mallakar ka ba mallakar naka yace ka ki kai kuma sai ka zo kana nuna ka fi shi san abin da yake mallakar sa <laughs> ya kamata kai wa kanka tabbaya idan ka sai ba jin kai babu tausayi ma'ana ubangiji da Allah ne ba da jin kai ba da tausayi ne so ka dauna hukunci to ya kamata mu tunji wannan kamar yadda na faɗa nuna musu muna son su a fili dan cimma wata maslaha wannan babu laifi amma ka so kafiri a zuciyarka wannan bai halatta ba duk wanda ya so kafiri a zuciya yana kaunarsa to ya tabbatar cewa ya faɗa cikin hadari dan wannan ayat ta shafi shi falai ta min Allah fi shay ibnu jarir tabari sai ya kafa kawai kaunar wahidan babu wata magana illa an tattaku minhum tuka kaga sai akai istisna'i sai fa in za ku yi taqiyya ne shine ku faɗa da harshe a zuci ba ku nufin haka kuma faɗa a harshen fa sai in baka da yadda zaka yi sai haka kamar da Ammar bin Yasir lokacin da kafirai suka tsare shi akan hanya ta hijira zuwa Madina suka ce sai ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah ko ya faɗa ko suka ce ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah a har sai faɗa haka azu su baya tare da su da ya zo mu ya faɗa manzon Allah manzon Allah sun yake cewa ko yau suka sake dawo maka da wannan suka tsare ka inda babu kowa sai kai sai su faɗa abin da suke sallallahu alaihi wasallam imanin ka yana nan daram kuma Allah so kaddara ya tabbatar da wannan man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim so na zahiri ba na zuci ba babu laifi in an yi ne dan tafiya ko dan wata maslaha amma so na zuciya ko dan tafiya bai halatta mutum yayi shi ba dan ba wanda yake gani da ke cikin zuciyarka shine abu darda yake cewa inna la nakthiru fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'ana tal'ana kamar da bukhari ya rawaito yaso dama mukan yage baki kamar murmushi muke in mun ga wani muna fara'a da zuwansa amma a zuciya ta Allah tsine maka dan mun san kafiri Allah wadaranka ce amma saboda wata maslaha kare cuce mu kare mana kaza saboda dan yage kaza kaza kaza mana dan sakin fuska muna dan murmushi kuma ba haka bane ba to wannan shine illa an tattako minhu tuqa ina bin ma'anar ta fito wa yuhaddirukum Allah nafsa ubangiji na tsoratar da ku kan ku kiyaye wa ila Allah al-masir ya zuwa ga Allah madaukakin sarki ne makoma take gaba ɗaya ba zuwa ga wani sa ba kaga anan gurin cewa ila Allah al-masir makoma na wurin sa bayan wa yuhaddirukum Allah nafsa lalle akwai firgita su ga wanda suke ɗabi'a su ne su so kafirai su kyale mu sai kuma Allah ce قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وبين قل كثير إن تخفوا ما في صدوركم inda za ku koye abin da ke cikin zukatan ku ku bayyana ba au ku guduhu ko kuma ku bayyana shi din ya alamhu Allah ubangiji ta Allah ya san shi ashe kenan ya kamata ka boye alkhairi a zuci irin yadda kake bayyana alkhairi a zuci kar ka boye sharri dai dan ka boye sharri Allah ya sani zai kuma yanka sakamako akai da abin da yake cikin zuci ko wanda ka bayyana ko wanda ka koye Allah ya san shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma ubangiji yana yana cikakken masaniyar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa wallahu ala kulli shay'in kabir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke sa sai ce يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وبنجد في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرة tunatar da su yau mata jiri kullu nafsin ranar da kowace rai za ta sami ma amilat sakamakon abin da ta aikata min khairin na alkhairi muhdaran gashi an halarto da shi gabanta da cikakken sakamakon da ya dace a baiwa mai shi a rubuce wa ma amilat min su'in abin da rai ta aiwatar na mummunan aiki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida kowace rai za ta gulaci za ta so ina ma a ce shine law anna bainahu wa bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakanin kowace rai da sharranta amadan ba'ida wata mutuka mai matsanin matsanancin nisa ina ma a ce nisan mutum da mummunan aikinsa kamar nisan sama da kasa ina ma a ce nisanci da mummunan maganarsa kamar nisa da ke tsakanin waɗansu ababe guda biyu mafiya nisa a duniya shine ta tawaddu law anna bainahu wa bainaha bainaha wa bainaha madan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji ta'ala na razanar da ku kansa wato an sake maimaitawa kenan wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji ta'ala shine ra'uf mai jin kai bil ibadi wato dangane da bayansa subhanahu wa ta'ala wato jama'a bainat targhib wa tarhib kenan bainal wa'd wal wa'id an hada tsakanin kwadaitarwa da kuma razana su tsakanin alkawali na rahama da kuma firgici na azaba cewa yuhaddirukum Allahu nafsa tsoratarwa ne wallahu ra'ufun bil ibad kwadaitarwa ne Allah na hada guda biyan a cikin alqur'ani kuma da haka ma annaba suka zanto sun zo dan guda biyan rusulan mubashirina wa munzirin wato dan bushara da kuma tsoratarwa لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فكان الله عزيزا حكيما ثالثا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل عزيز الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وبين في كل كتير إن كنتم تحبون الله idan har da gaske ne ku kuna son Allah kamar da kuke da'awa fattabi'uni to ku min biyayya wato bil annabi ita ce alama ta fili na mutum na son Allah duk yadda mutum ya da'awar san Allah in baya bin manzan Allah to kari yake cikin da'awarsa kamar yadda ibn kasir ya tabbatar a cikin tafsirinsa cewa dukkan mutumin da ya da'awar bin Allah sai aka ga da maganar shi da aikinsa baya kan tafarkin annabi in zai yi zikiri baya tambari yaya manzan Allah ya zikiri dai in yi in zai salati wanne ne salatin annabi dan ya furta salatin da annabi ya koyar da sa mai tsarki in zai sallah baya tuntubar hadisai da suka bayanin sallar annabi dan ya ji ka'idar sallu kamar ra'aytu muni usalli da aikin hajjin sa da umar sa da komai baya tuntubar da annabi kawai yana yin yadda ya ga dama ko yadda ya ga ya tashi ana yi a garin su ko yadda ya samu iyaye da kakanni suna yi babu ruwan da ya tuntuba ibn kafir yace ƙarya yake cikin da'awarsa cewa yana san Allah domin Allah ya kawo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kuna san Allah to ku biyayya gare ni ma'ana ku bi manzon Allah idan kun yi haka Allah sai Allah ya so ku wato ababe ne ke bin juna da'awar san Allah biyayya ga manzon Allah Allah kuma ya so bawa abu na farko da'awar san Allah baya zama gaske cikin da'awar da'awarsa idan mutum ya da'awar har sai yayi ne sai ya bi manzon Allah idan bai manzon Allah ba da'awar ta zama ta ƙarya kenan idan ko har ya bi manzon Allah ina ba ta an fahimta to lalle Allah madaukakin sarki zai so shi yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum a cikin nan gura akwai balaga ko shakka babu Allah bai ce ba in kuna so na zan so a ah, dan zai zuka samu wancan kana san Allah yana san Allah kana san Allah kowa na san Allah amma idan ka zo aiki kin sha bambam wancan nabi manzon Allah wancan bai bi manzon Allah da sai zan to mutsayin su daya kiyama da wanda ya bi manzon Allah da wanda bai bi manzon Allah matukar ne yana san Allah to shi ko san Allah baya zama gaske sai in an bi manzon Allah to in ka bi manzon Allah sai Allah ya soka ma'ana Allah bai so ba ka so ne in soka ka bi manzon Allah sai in soka a san matsayin manzon Allah ba karami ba ne dai in san Allah ne kadai kafare ma cikin sako ma san Allah kawai dai sun raba ne fifty fifty kashi hamsin suka bai wa Allah kashi hamsin suka bai wa goma kansu ko shugabanninsu ko wanda suke shar'anta musu duk lokacin da wani abu ya zo su zuwa mai Allah ya ce mai waɗancan suka ce yan an yi ittifaki tsakanin Allah da wani su sai su bi yan aka saba su sai su bi wancan sama da Allah shi ne da kansu za su faɗa ranar tashin kiyama bayan an sa su auta tallahi in kunna lafi dalalin mubiyin iz musawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muka rika daidaita ku ku shugabannin mu da Allah muka mai da ku daidai wa daidai Allah ya faɗa mu bi ko ma ku faɗa mu ji wani lokacin ku ya saba na Allah bi to ka ka'idar shine bin manzon Allah ba bin wani shugaba cikin shugabannin ka ba ba bin wani mutum cikin mutane ba to duk wanda zaka ce a bin shi ko wane ne kamar yadda na sha faɗa yana da tarihin haihuwa kila shekara 20 da suka wuce ba yadda dai ba a haife shi ba za ka haife shi kila in ya rike dan shekara 60 manzon Allah kuma shekara nawa kenan 1400 da wani to ta yaya za a yi a kyale manzon Allah dan a zo wani a abun da tilin da shekara 80 ka garama shekara 100 ya tsufa ya tsufa dan tsufa har ba ya iya fita sai a bisa kawai a kyale manzon Allah dan yawan sa in aka ce binta shine shari'a to waɗanda suke sun zo duniya sun tafi kafin a haife shi fa su kuma wa suka bi yanzu idan ka kawo wani keji ka kawo wani wali ka kawo wani wane ne sai a ce eh faɗa mana tarihi wani an hijira dubu daya da dari daya da hamsin ma'ana bayan an yi shekara dubu da dari biyu ko makamancin haka ana addini sai aka nufi shi to da aka nufi shi kuma sai aka ce dole ka bi shi to wanda kuma suka yi shekara mutane nawa aka yi cikin shekara dubu da dari biyu suna addini su ba su san ba ballantana su ki shi ko su so shi ballantana su bi shi ko su masa tawaye addinin su yayi ko bai ba sun bi shi ko bi shi ba ba su san shi ba wannan su bi shi kaga abu ne mai sauki in mutane na kan fahimta amma in ba a kan fahimta ta gaza ya ce maka kwana kwanan magana wane ne wane ne akwai arihina akwai ahalin lahi akwai alkhusus akwai alkhusus wane ne sai ce wani gaurace wanda mutum baya fahimta amma dai ko shakka babu dan adam Allah ya masa hankalin da idan an yi masa bayani cikin ruwan sunni zai gane sai dai in ba a so ai ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna san Allah ku yi wa manzon Allah da'a da biyayya ku kadaita shi da da'a yadda za ku kade ta Allah da ibada sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim hakika ubangiji mai gafara ne sannan ko mai jin kai sai Allah ce kul atiqu Allah war rasul ke da su ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallu in ko kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya san kafirai lafazin fa in tawallu tatawallu ne wato ta'un guda biyu sai aka shafe da aka bar daya saboda ka'ida ta cewa ma bi ta ay nubtidi kad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al-ibar ma'ana duk abin da ya fara ta guda biyu ya halatta ka shafe da aka bar daya ta tawallau sai ka ce tawallau ta tazakkar sai ka ce tazakkar ta tafakkar sai ka ce tafakkar ta tadabbar sai ka ce tadabbar ta tashagal ta tafaham duk ka ce tafaham ta tadabbar ya halatta ka shafe da aka bar daya saboda in ba sai wani dauka tawallau wato kamar fi'ili ma ne na waɗansu jama'atu zukur al-ghaibina wanda ba sa nan amma tawallau fi'ili mubari ne da kake fuskantar da shi zuwa ga abokan magana jama'atu zukur al-hadirina amama yani fa in Tawallau in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin balagar da ke cikin nan da sai a kawo lamiri a madadin suna na zahiri amma sai a kawo suna na zahiri a madadin lamiri a madadin a sai fa in tawallau fa inna allaha la yuhibbukum in kun je baya to Allah baya son ku to da an faɗi haka sai mun to baya son ku ku wanda wannan aya ta saka kuna da rai wani wanda zai zo bayan saukar aya da zamani bata shafe shi ba amma sai aka ce fa inna allaha la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai ma'ana sai kuma ya nuna juya manzon Allah baya me hukuncin sa kafirci kenan fa inna allaha la yuhibbul kafirin inda lamiri aka kawo ba za a samu fa'idar cewa wanda ya saba manzon Allah kafiri bane dan al-ismu zahir shi ya kawo fa'idan kafiri ne sannan kuma inda lamiri aka kawo ba a kawo al-ismu zahir ba sai mun takaitar hukuncin kan waɗancan da ayat ta soka lokacin sa da sahabbai kenan ko waɗanda suke zamani da manzon Allah amma ire-iren mu da sai sun ba za mu shiga cikin ayar ba amma da Allah ta bayyana lillahi bil kafirin bil alif wal lam da shi sifa ce riga ce ga tana dake a kasuwa duk wanda ya dauka kada ka sace shi amma in lamiri ne ko kada lamiri ga mai shi kenan yana dole a samu sahibul damir amma da ismu zahir akwai nau'in min al-umum akwai umumi a cikin sa abin da zamu rufe da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu Abu Dawud ya rawaito shi yace haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala haddathana Sufyan an Abi Nadr an Ubaydillah ibn Abi Rafi' an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ce la yanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi kar ku yadda in samu ɗaya daga cikin ku ya ki jingida akan shimfiɗarsa ko tabarmarsa ko kuma kujerarsa a rika tabarma ko kujera wadda ka iya jingina kujera ne kar in samu ɗaya daga cikin ku a cikin gida akan kujerarsa ya atihil amru min amri wani umarni cikin al'umarni na ya zo masa mimma amartu bihi cikin abin da mai umarni da shi au nahaitu an ko na hana fa yaqulu sai ka ji la nadari ko ba ruwa da wannan hadisin ma wajadna fi kitabillahi tabanahu abinda muka samu a qur'ani ya ishe mu ba ruwan da hadisi manzo Allah ce kar in samu ɗaya daga cikin ku yace haka malamai na kawo wannan hadisi daidai wannan aya dan nuna yadda yake wajibi ne bin alqur'ani to haka kuma wajibi ne bin hadisi dan Allah ce qul atiiu Allah ta kuma ce ne war rasula ka bi Allah kuma ka bi manzo Allah fa in tawallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 a kalandan bature muna ɗaya ina jin ko biyu ne ga watan biyu a kalandan bature dubu biyu da uku wanda ya zo yau ɗaya zai kama ko talatin ga watan sha biyu a hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku kamar yadda aka yi alkawari cewa yau za a gabatar da bayani a kan yadda aljanu ko shaidanu suke matsawa mata a harkokinsu na yau da kullum na rayuwa dalilin da ke jawo haka da kuma hanyoyin da za a bi a magance hakan kuma duk wannan a ƙarƙashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka za mu kasa bayanin da za mu gida uku na ɗaya muƙaddima wato gabatarwa akan samuwar aljanu da shaiɗanu. da kuma yadda ake shaiɗanu suke samun alaƙa da mutane na biyu sababi ko dalilai da mutum yake iya gane aljanu ko shaiɗanu suna tare da shi na uku hanyoyin da za a bi a magance wanda yake da aljani ga hanyar da zai biya magance aljanin ko ya kore shi daga jikinsa da ayoyin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na hudu shine tambayoyi wanda duk tambayar da za a rubuta ku rubuto tambayar da take da alaka da abin da za a yi magana a kai in wani abu yana damin ki da ya shafi irin wannan matsala a kansa kawai za a yi tambaya ba za a yi tambaya kan wani rubuto tambaya kan alwala ko sallah ko kaza wannan sai an je aji ko a makaranta ayi wannan tambayar yau kawai an keɓance wannan ne akan iya maudu'in da aka yi muku bayani a na farko shine akwai aljanu waɗanda Allah ta'ala ya faɗi su a cikin littafinsa mai tsarki cewa akwai aljanu yana cewa wa iz sarafna ilayka nafran min aljinni yastami'una alquran ike ga wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa ka tuna ko ka ambata yayin da muka juyo da wani jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka suna sauraron alkur'ani. na biyu Allah yana cewa ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu sannan a wata aya ma yake cewa ya ma'ashara al-jinn wal insi in an tanfudu min aqtari samawati wal ard a wata ya yace qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba waɗannan ayoyi da muka karanta da makamantansu suna tabbatar mana da samuwar aljanu wanda Allah ta'ala ya ambaci aljani da sunansa na aljinnu a cikin alkur'ani a kusan gurare 27 ya ambace shi da jin a gurare 22 ya ambace shi da jan a gurare biyar wannan shi bayar da gurare 27 inda Allah ya ambaci sunan aljani a cikin alkur'ani shi yasa za ku ji ana cewa jannatu in an ce jannatu wato aljanna kenan wacce itatuwa suka lullube ta in an ce jinnatu shine wato a wato jinna abin da yake wato kamar hauka abin da ya rufe hankalin mutum ba a ganinsa in an ce in an ce junnatu ana nufin kamar garkuwa wacce ake kariya da ita ko ake tsari da ita a wajen yaki a jinnatun fi buquni ummahatikum lokacin da mutum yake dan tayi a cikin mahaifiyarsa ba buza masa rai ba yana lullube fi zulumatin salat a cikin duhu guda uku nan ma wato saboda ya buya a cikin mahaifa ake kiransa da wannan suna da haka aljanu wata halitta ce ta Allah ta'ala waɗanda suka ɓoyu waɗanda ido baya iya ganin su sai dai da wasu kofi ko kuma a wasu lokuta kawai sannan Allah ta'ala ya ambaci iblis a cikin alkur'ani a gurare goma sha ɗaya misali inda yake cewa wa id qulna lil mala'ika tusjudu li adama fasajadu illa iblisa can ma yana cewa illa iblisa ba an yakuna ma'as sajidin sannan Allah ta'ala ya ambaci shaitan shaitan wato shaidanu ash-shaitan mai ma'arifa an ambace shi so 68 a cikin alqur'ani shaitanan kuma na kira an ambace shi so biyu a cikin alqur'ani ash-shayatin kuma Allah ya ambace su so goma sha bakwai a cikin alqur'ani shayatinihim kuma wanda yake cikin suratul baqara Allah ya ambace shi so ɗaya don haka kenan za mu iya cewa da aljinnu aljanu da ash-shaytan da iblis Allah ta'ala duk ya ambace su a cikin alqur'ani sannan ya gaya mana shaiɗan yana da yan uwa shaidan yana da yan uwa sannan shaiɗan yana da zuriya sannan yana da kabila Allah ta'ala yana ce a fatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a yanzu kwa riki shedan da zuriyansa su zame muku majibinta sannan guri na biyu Allah ta'ala ya ce wato ikhwanu shayatin wala tubazzir tabazira inna mubazzirina kanu ikhwanu shayatin masu yin almubazziranci yan uwan shedan ne dan kuma yana cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shaytan yana ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba ku ganin su sannan Allah ta'ala ya ce akwai awliya'u shaytan faqatulu ash shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa da shaytan yana da kabila shaytan yana da yan uwa shaytan yana da waliyai shaytan yana da zuriya shaidan yana da kabila duk wannan Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani yaya ake yi shaidan yake yin alaka da mutum shaidanu cikon halittu ne guda uku waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya keɓance su a cikin wani hadisi na muslim yake mana bayani a kansu cewa Allah ya halicci ɗan adam daga ƙasa annabi adam sannan ya halicci shaidanu daga wuta kamar yadda ya faɗa ya kuma halicci mala'iku daga haske to malamai sun yi magana akan yaya rayuwar shaidanu za ta kasance a duniya da kuma yaya rayuwar shaidanu za ta kasance a lahira kowa ya gani ba ma iya ganin shaidan da ido sai in ya zo da wata sifa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya faɗa a wani hadisi ingantacce cewa shaidanu sun kasu gida uku akwai masu zama mage ko su zama canwa ko su zama kare ko su zama wani halitta wanda za su dinga zuwa wa mutum suna tsorata shi sannan a cikin aljanu akwai masu fuka waɗanda suke tashi sannan a cikin shaidanu akwai waɗanda suke zama a cikin gidajen mutane da unguwanninsu da banɗakinsu da wajen abincinsu da sauransu to me banci tsakanin shaidan da aljanu da iblis iblis shine uban aljanu aljanun kuma a cikinsu ake samun shaidanu domin shaidan a cikin aljani shine kafirin aljani shine shaitan da haka ana samun shaidan a cikin ana kuma samun shaidan a cikin aljanu shi yasa Allah ta'ala yake cewa shayatin insu wal jinn shedanun mutane da aljanu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrafal qawli gururan daka akwai shedanu waɗanda bangare ne ko kuma lalatattun cikin aljanu su ake kira ainihin wato a shedanu haka ana samun mutum shedan ana samun kuma aljani shedan asalin kalmar shaitan an ciro ta ne daga shatan wato abu mai zurfi ko mai nisa an kirawo shaitan da wannan suna ne saboda ya yi nisa daga rahaman Allah ya yi nisa daga jinkan Allah saboda Allah ya kore shi daga aljanna ya kuma tsine masa albarka ko kuma an ciro shi ne daga shaitana ko shaitana wato harshen wuta ko bakin wuta saboda ainihin an halicce shi ne daga wuta don haka kenan in an ce iblis an ce jinnu an ce shaitan to kalmomin wasu na shiga cikin wasu dukkan aljani iblis ne domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisin muslim cewa idan gari ya waye shaɗan yana zuwa ya ɗora gadonsa a kan ruwa sai ya turo a shekaru yan uwansa cewa su shiga gari su je su haddasa rigingimu da barna da tashin hankali da fitintunu a cikin jama'a wani zai je ya kashe aure wani zai je ya sa a kisan kai wani zai je ya tada rigima wani zai haddasa husuma sai sun gama barnarsu baki ɗaya da yamma sai su je su samu babansu shedan yana kan gadansa a kwance sai tambaye su kowa mai yayi wannan ya ce ai sai da na zuga wane ya kashe wani sai da na zuga wane yanzu da wane ba sa magana sai da na sa wane ya kaza sai ɗaya ya matso ya ce ni kuma yau sai da na kashe aure sai da na zuga miji na zuga matar har sai da suka rabu na tabbatar ya bata takardar ta sun rabu sai shaɗan ya ce matso kusa kai kai aiki yau da za a yaba ma sai ya matso da shi ya zaunar da shi kusa da shi saboda ya kashe aure don haka kenan shaidanu suna shiga cikin harkoki na jama'a iri-iri manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mana a hadisi ingantacce cewa idan mutum ya zo zai shiga gida shaidanu suna biyo shi idan mutum ya yi bismillah ya ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna sai shaidanu su ce ku koma ba ku da gurin kwana a cikin gidansa in ko mutum ya manta da yi ba to shaidanu za su shiga cikin gidan a kwana tare da su haka nan ma idan mutum zai fito ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sai shaidanu su ce ku kyale shi Allah ya kiyaye shi ya tsare shi ya kuma wato katange shi don haka ba ku da ikon ku iya cutarwa a gare shi sai shaidanu su watse su kyale wannan mutumin kun ga ashe kenan akwai shaidanu suna shiga cikin harkokin jama'a yau da kullum suna hada fada su ɗauki kuɗin miji ya ɗauka matarsa ce ta ɗauka su ɗauki kuɗin mata ta ɗauka mijinta ne ya ɗauka ai ta rigima ki ce mijinki ɓarawo sai kuma ya ce miki ɓarauniya ku ta bala'i ashe ɓarawon yana can gefe shi yake haddasa husuma ko a ajiye kaya ya ɗauke wannan ya tabbata a hadisin bukhari manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya sa sayyidina Abu huraira tsaron wata taska ko baitul mali na abincin musulmi sai ɗan ya zama mutum abu hore bai ga shigarsa gurin ba amma sai ga ya fito da buhun abinci a kansa sai ya zo ci kwalarsa sai shaidan ya ce wallahi bukata ce ta kama ni ina da iyali ba ni da kuɗi ba ni da abinci shine na zo na shiga na ɗebo don Allah ka ji tausayi na ka sake ni sai abu hurairu ya ji maganganu masu daɗi daga shaidan sai ya sake shi bai san shaidan ne sai da zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa na ga wani ya shiga fito ya ɗebo abinci na kama shi ya min magiya na ji tausayi saboda iyali na sake shi sai manzo Allah ya ce ƙarya ike yi ba ba mutum bane shedan ne kuma zai dawo Gobe ma sai ya sake dawowa tunda Abu Hurairah ya tabbatar idan manzo Allah ya ce za a yi abu to za a yi sai ko gashi ya tabbata hakan shedan ya dawo ya sake ɗebo kayan abincin nan Abu Hurairah ya sake rike shi ya sake masa bagiya tausayi ya kama Abu Hurairah ya sake shi tunda manzo Allah bai ce masa izo da shi ba a karo na uku da ya ɗabi kayan abincin sai abu hurairu ya ci kwallo sai ce yau ba abin da zai hana in kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ya tabbatar abu hurairu zai kai shi gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma in yaje zai ɗanɗana kudarsa sai ce abu hurairu ka sake ni zan gaya maka maganin shaidanu abu hurairu ya ce to zan sake ka menene sai ce duk sanda zaka kwanta ka karanta ayatul kursiyu Allah zai tsare ka daga shaidanu sai Abu Hurairah ya sake shi da yazo isa mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake gaya masa sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle yayi maka gaskiya abinda ya gaya ma dinnan gaskiya ne amma fa shi khabith ne wato shi mutumin ah, abin nan din banza ne wato amma kuma anan ya faɗi gaskiya to kun ga anan ya nuna mana akwai samuwan aljanu kuma suna shiga cikin harkokin jama'a na yau da kullum to tunda akwai aljanu kuma suna shiga cikin harkokin jama'a shi yasa shekul islam a cikin littafin sa na alfurqan bainal haqqi wal batil yake cewa shedan yana samun alaka da mutum ta hanya hudu daya idan yana kaunaki ko yana kaunaka sai zo ya shiga jikin mutum ya ta wahalar da shi kawai in an magana ce shi kaunarta yake yi kai da aka sai zai shiga jiki ko ya auri mace kina da miji mutum kuma kina da miji shaidan Allah ya kiyaye ya ta ki ko kuma abu na biyu alaƙarka da shaidan ta zama ka taɓa cutarsa ko ka taɓa abin da yi masa wani abin da bai dace ba shi yasa yake cewa baya halatta a dinga zubar da ruwan zafi ban zafi a tukunya ko a roba kar ki zubar a ƙasa me yawa akwai shaidanu a gurin kina zubawa in kika kona su ko kika kona musu 'ya'ya sai su zo su dame ki su shiga cikin rayuwar ki su takura miki da haka aka ce duk sanda za a zubar da ruwa in ma a bashi ya huce wa in ma ki ambaci sunan Allah lokacin da za ki zubar in ki ambaci sunan Allah ko da kin zuba musu to ba yadda za a iya cutar da ke domin kin nemi tsari da sunan Allah sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa cikin dalilin da yake kawo aljanu akwai rashin kula da 'ya'ya lokacin sallar maghrib manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace in kun gama gariba ta yi rana ta kusa faduwa ku tattare ƴaƴanku ku su a ɗaki ko a rumfa kar ku bar su dinga tsalle tsalle suna yawo domin a lokacin shaidanu suke sakin ƴaƴansu mace mai goyo aljana za ta aje ɗanta ya huta to idan ɗanki ya taho ya tsalle ya dira kan ɗanta ya kashe mata ɗa shi kenan sai ta zo ta shiga ki ko ta shiga jikin ɗan ko ta shiga jikin yar wannan ma yana cikin abin da yake kawo alaƙa ta mutum sa da aljani ko da aljana sannan abu na uku wato in kana da imani kana ƙaunar Allah kana yin abin da Allah yake so shedanu za su dinga neman hanyoyi da za su bi su ga sun raba ka da wannan sun bata ka sun cutar da kai kamar da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratu fatir ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakum alhayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ta'ala ce ya ku mutane hakika alkawarin Allah gaskiya ne kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bari mai ruɗi ya ruɗe ku hakika shaidan makiyi ne a gare ku kuma ku rike shi makiyi abinda shaidan yake nufi ya kirawo mabiyansa su kasance yan wuta tare da shi ranar alkiyama da aka shaidanu suna bin hanyar da za su raba mutum da hanyar Allah su sa ma wasi su sa ma shakka su zo su dinga hana ka aikata abin da zai amfane ka duk sanda kika tashi zaki karatu ce to me ki kwanta ki huta an an jima kai in za ki makaranta jiya fa kin je jiya ba sai ki dan huta ba kuma ai ta wahala abin da aka jiya fa za a yi wata kila ma malaman ba za su zo ba yi kwance ki sai ga mata ta ce um sai kawai ta hauga ta lulluba duk wannan shaidanu suke yin irin wannan shawarwarin dan haka suke samun damar da za su shiga jikin mutum alaka ta hudu <clears throat> shine alakar kana musulmi shi ma yana musulmi in kana musulmi yana musulmi zai iya yin alaka da kai ta ya dinga sauraron abin da kake faɗa ko ya saurari wa'azinka ko ka gaya maka gaskiya ya ɗauka kamar yadda Allah ya gaya mana qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba su ma suna sauraron alqur'ani kuma ana samun musulmi a cikin su dan haka ne suke cewa wa inna minna salihuna wa minna duna zalik a cikin mu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wa inna minna almuslimuna wa minna alqasituna suka ce a cikin mu akwai nagari akwai musulmi akwai kuma waɗanda suke wato masu zalunci wannan shine alaƙoƙi da ake samu tsakanin shedan da mutane ko na amfanarwa ko na cutarwa ko ya amfana da kai ko ka amfana da shi in kuwa ba kai taka tsantsan ba wajen kai ka amfana da shi to nan zai samu kofar da zai cutar da kai ko kuma ya kautar da kai akwai alamu da suke iya shigo wa mutum na shaidanu suna damunsa ko kuma an masa sihiri ta hanyar shaidanu ko kuma an masa hassada hassada ma tana iya zama ta wa mutum tasiri har ya zama kamar shaidanu sun kama shi akwai alamomi mafi yawa waɗanda suke bayyana ga wanda ko dai shaidanu suna da alaka da shi sun shafe shi ko kuma sihiri ya kama shi waɗannan alamomi akwai waɗanda mutum zai gani a bacci misali rashin bacci mutum ya kwanta ya bululluɓa ya yi ya rufe idansa ya rufe idansa bacci ya ki zuwa to irin wannan in yayi yawa mafi yawa shaidanu ne ko kuma wato iblis ne yake damun ki ko yake damun ta ko yake damun abu na biyu shine firgita in mutum yana bacci yana yawan firgita ya ji ya farka firgigit ta tashi ko firgigit tashi to wannan alama ce ta akwai shaidanu tare da ke ko tare da shi ko kuma dai wani abu mai kama da haka alama ta uku shine mutum ya zo ya ga wani yana ta dukansa a mafarki ko ya ga sa ya biyo shi da ƙaho ko ya ga mutum ya biyo shi da sanda yana so ya gudu kuma ya kasa gudu suna so su gudu ki ga kin kasa gudu to wannan duka shaidanu ne sana alama ta hudu mugayen mafarki ki mafarki kin faɗo daga sama ko kin faɗa rijiya ko kuma kin faɗa wuta ko kuma kin faɗi kin karye ko ga mota za ta taka ki irin waɗannan mugayen mafarkin suna alamu ne na wato shaidanu sannan kuma ko ganin wasu dabbobi a cikin mafarki ki dinga mafarki da mage ko ki dinga mafarki da kare ko raƙumi ko maciji ko zaki irinsu ko ɓera ki dinga ganin ɓera a baccinki ko ki dinga ganin mage ko irin waɗannan duk alama ce na shaidanu ne suke zuwa da wannan sifar sannan abu na shida kina bacci kuma ki dinga wangare baki kina dariya waɗanda suke kusa da ke su za su gane wannan idan kina ta bacci kina dariya kina ta surutu mara kan gado ki kamo can ki kamo can ki bada labarin can ki bada wata kissa doguwa kuma ke bacci kike yin an tashe ki da safe an ce kin yi kaza za ki ce ke san biki sani ba sannan kyalkyalewa da dariya mutum yana bacci ya kyalkyale da dariya ko kuma mutum yana bacci ya fashe da kuka ko yana bacci a ji yana ihu duk wani alama ce ta aljanu sannan nishi mutum ya dinga nishi yana bacci yana nishi kamar an shaƙe shi to shi wannan alama ce ta aljanu ko ko mutum yana bacci ya tashi ya tafiya ya je can gurin ya dawo ya kwanta kuma an tambaye shi da sabon yace ce shi bai tashi ba to wani alama ce ta aljanu na goma mutum ya gan shi a mafarki kamar yana faɗowa daga sama kamar an ɗora shi cancan can bisa wani dutse ko wani ginin gida an hankaɗo shi ya taho sai mutum ya firgita ya tashi wannan duk alama ce ta aljanu ko kuma alama ta goma sha ɗaya mutum ya gan shi a makabarta ko ya gan shi a kan juji ko ya gan shi a tsakar daji wannan duk alama ce ta aljanu alama ta goma sha biyu mutum ya ga wasu mutane da wasu siffofi masu ban tsoro ko ka ga mutum dogo dan kalele ko ki ga mutum dan gajere dan mitsitsiwa da kuma yana miki magana kamar jaririn kuma yana miki magana ko kuma ki ga mutum baki irin ko mutum ya fadi wata dai sifa da ba a san mutum da ita a zahiri ba na goma sha biyu mutum ya ga gawawaki a gabansa ki mafarki ko kai mafarki ga gawawaki an tara tuli a gabanki ko a gabanta ko a gabansa waɗannan duka alamomi ne waɗanda ake gane cewa akwai mutum yana da masu yana da masu jinni wato a jikinsa a fili kuwa ana ganewa da wasu alamomi wannan na bacci ne na ɗaya ciwon kai mai tsanani ki sha maganin ki sha maganin ki je asibitin ki je asibitin ciwon kan ya ƙera rabu da ke to mafi yawa wannan shaɗanu ne ciwon ko kuma wanda zai dinga sabbaba ko kuma wato mutum ya ji ba zai iya karatun ƙur'ani ba ba za ki iya zikiri ba da kin ɗau ƙur'ani za ki karanta sai ki ji duk jikin kasala kina jin bacci ko kuma kina sauraron alkur'ani da kin ji aya ɗaya sai bacci ya kama ki ba kya son ki ko ba kya son ke ki ko kuma da kin fara zikiri sai ki ji jikin ki ya mutu kina so ki daina ko wani yana yin zikiri a gaban ki ko yana karanta qur'ani ki ji kamar ba kya so kamar ki tashi ki gudu duk wannan shi ma alama ce ta mas ko kuma tunanin ke dinga gautuwa ana magana sai ki tafi wani guri can kina ta wani tunani sai an gama hira an jima yake ce wani aka ce nema tunanin ki wani guri can ta irin waɗannan shi ma mafi yawa in yayi yawa sosai to shi ma masu ne sannan mutum ya ji jikinsa ya mutu ya sha maganin ya je asibitin amma ya ji baya iya komai ko kuma ya koma gefe ya shiru ana ta magana shi ya kasa magana ana samun irin wannan a cikin yara da mata ana ta surutu ta koma can jikin kurya ta zauna ta shiru tana son ta magana amma kuma an kasa to wannan shi ma wanda yake samun wannan alama ce ta wannan sannan sai farfadiya mutum yana tafiya ya faɗi numfashinsa ya ɗauke wannan shi ma alama ce ta zahiri wacce take ainihin nuna alaman masu ko kuma wata gaba a jikinki ta dinga yin ciwo hannunki yana ciwo ko ki tana ciwo a je asibiti an auna an auna ko ciki na ciwo ko dai wata gaba an yi maganin an yi maganin to a ƙarshe dai in an bincika za a taron masu ne na shayatin to shaidan yana yi wa mutum lalata ishafe shi ta hanya guda hudu akwai abin da ake kira massun kulli akwai massun juzi'i akwai kuma massun da'im akwai kuma massun fa'id massun kulli shine shaidan ya zo da baki daya ishafi jikin mutum ko ina jikin mutum ciwo yake ko ta ina kwakwalwar mutum ne hankalinsa wannan shi yake kawo hauka ko rashin nutsuwa wannan hanya ce ita ma ta matsu da ake gane shaidan ya kawo mutum akwai masun juzi'i shi ne ya shafi hannunki ko kafarki ko kafarsa in shaidan ya shafi hannun mutum hannun ya tsotse ko hannun ya daina amfani ko ya daina aiki ko ya nauyi da sauran irin waɗannan ana kiransa masun juzi'i sannan akwai matsin da'in wanda shekan zai zo ya shiga jikin mutum ya zauna a nan ai ta wahala ai ta wahala an yi ruka an yi rukar ko ya bayyana ko ya ki magana ko ya magana ko ya faɗi wani abu ko ya ce wani abu yake so a yi masa to wannan shi ma ana kiransa matsin da'in ko da yaushe wato mai abin yana tare da aljanun sana akwai matsin ta'if ga ki lafiya lau a zo a yi ruka ba ga komai a jikin ki ba amma shaidanin zuwa yake yi in ya zo ishafe ki kika dan firgita ko kika razana ko kika yi dan ya hauka hauka haka Allah ya kiyaye ko wani abin da ya kama da haka to kafin a zo a fara ruka sai ya gudu sai a zo a yi ta ruka a yi ta ruka a yi ta ruka ba a gan shi ba to wannan ya fi kowanne wahala a wajen magani domin baya zama balle a masa magani abin da yake maganin wannan kawai dawwama cikin sauraron alkur'ani ba dare ba rana ki dawwama kullum qur'anin ki na kusa zikirorin ki na gida na kusa to ko ya zo ya tarar da ke da waɗannan kina yawan zikiri sai ya ji ba yadda zai iya shiga jikinki to wannan shine wato masu guda hudu da hanyoyin da shedan suke bi suke damun mutane to daga nan sai ta hanyar sihiri